mutum wannan shine su alheri da da aka kawo ku je da aka sai alheri wato dukiyar ku da an kuntum domin kawo domin amfana kawo wa man yuka tuha nafsi dukkan wanda ya yi tsoro wa su fa ulai ka hum muflihun to irin wadannan sune masu rabo wanda duk ya kwadayi ko rowa da kamar yadda muka a baya a cikin ce a da kai ba ka gaba da naka amma kuma kana wani wannan sai mutum مازال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فانما اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا مهارمهم yake ku kiyaye shirka a kun kiyaye zalunci domin zalunci duhu ne ranar tashi sannan kuma ku kiyaye ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون to wannan aya ta kasa fallan a masu babu waɗansu malamai sun ce an shafe ta waɗansu sun ce ba a shafe ta ba mun yi magana akan wannan lokacin da muka kan surta al a cikin tafsirin shekara farko amma lokaci ya yi tsawo kila wani ma ya manta da wato ana falla alaƙa tsakanin da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun waɗansu malamai suka ce faɗin ta ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa lokacin da aka saukar da ita sai ka ga shi gina abin ya mutu wannan to shine sai Allah ya saukar da wannan fattakullaha mastafatun wasmahu wa atubu wa an ma'ana ku tsoron Allah gwargwadon yadda kuka samu da gwargwadon yadda kuka samu ne ba wai aka ba ta ba a gwargwadon yadda kuka samu ido duk daga wannan zance ka ga wannan zance da wannan ina ba za yi, in mun zance wannan zance amma kuma malamai suka ce aya ta ma ma'ana ba ta ita hukunci tunanan kawai tsarin bayani shi ne game da wani wanda ta ce ta kulla a haka su fati wanda sai ta fassara ta abin da ake nufi da haka su fati shi ne masa fati idan kana da lafiya ta ga ta sallah a tsaye wannan shi ne hakikalin takawa ka yi sallah a tsaye da rukuki da tsaye da sujada idan ka samu lalurar da ba za ka ce ba ka damar tafiya ba ba sai ka koma sallah a zaune yin ta a zaune su wannan shi ne haka ta ba shi da yi su bada su wanda masu ba su da ake yi da wato wanda tana fasara wata ne ba wai tana ta an gane ne wasu uwa dubu wa su tsara ne ku dubu kuma mun yi ta ko da ku da ku kun to ko yubahiku lakum ubangiji zai lallanta ta gare ku wa yaghfir lakum kuma ubangiji zai ku gafara wallahu shakurun alim ubangiji da ala shakur ne wato abin ya mai godiya ne abin da kin da godiya bayan ka sakamako ga waɗanda suka yi abin sakamako sannan alim mai juriya ne sai Allah subhanahu wa ta'ala sai a saba masa yana cikin samun da azaba amma sai mutum ko mutum ya tuba alim da gani shine mazanin gaibu abin da ke koyi wajhada وما الحديث في بينه العزيز الحكيم شنو العزيز شنو الحكيم وانا شنو الشمس وانا سورة التجارب كيف يجب أن تكون سورة الصلاة